Kan ka faɗa ni kuma ni kunci nake yi. Wallahi ne ban sani. ban ba. Ba Aliyu. Babu ruwanki. To zazzaɓi ita kuma ne dama. <laughs> Waye da makardama? Ah! Ubanka ne.

Allah shi kansa to bari ka ji zabi biyu ne da ni ko ka bude ko kuma in kira jami'an tsaro da matata ce babu wanda ya shiga da ita kaga tun ba za ka buɗe ba so i have no choice zan kira ma jami'an tsaro za mu tafi da huku kuma za ku mamu statement din abu Jesus kuma duk wata gata zan janye daga gare ka har sai ka amince an je an nema maka hankali. Ba ni nan. Bodo, I am too much. amma da gaske me yanke irin wannan hukuncin haka na tabbata shi da kansa zai dawo ya amince eh to gaskiya shugaba na fahimci da problem me and you is the same amma ina ganin shugaba me zai hana ko mu tafi lakin jagwado ne eh man what are you running what, きます